Uh, Assalamu alaikum to barkanku da warhaka so um, sako ne daga wurin shugabannin mu guda biyu eh, na farko da dukkan su sanannu ne na farko shine wato ainihin Dr. Sani president na kungiya mu na pro Arewa Bahaushe ba wasa ba sannan na biyu kuma wato ainihin malamin mu shugaban mu kuma jagoran mu sannan kuma shi ma shugaba ne a kungiya ta pro Arewa wato ainihin malam Adamu Jaja wanda suka ba mutane suka ba mu shawari akan mu bude wannan sabon mining din da yazo in Allah da za a samu alfanu wannan magana ce ta zo daga gare su wadda sun yi bincike bincike a kai kuma sun ga sahihancin shi yasa suka bamu dama suka ce mu zo mu mu yi wato ainihin mining so um, yadda abun yake shine a kasan video nan zan saka mutane link din da mutum zai je rijista rijistan shi mai sauki ne kana bin link ɗin zai kai ka kai tsaye zuwa cikin ofiranka. ko kuma browser ka ko wacce browser da kake amfani da shi akan wayanka zai kai ka sai ka zai nuna maka wurin rijista sai ka danna kan rijista kana dannawa kawai kai tsaye zai maka KYC ne kamar yanayin yadda Satoshi suke yin KYC su video ne zai dauke ka irin kamar live live video din nan ya dauke ka na dan wasu sakonni shikenan ka ga da kai KYC sun su kana yi kuma sannan za su baka kyautan coins guda wato ainihin 100 sannan kuma in sun baka kyautan coins nasu guda ɗari to duk bayan wata kuma zaka ringa shigowa kana claiming so um, yadda abun yake shine in ka yi rijista zai nuna maka kamar yadda kuka gani haka to in ka sauko ƙasa nan uh, ga wurin eh, nan kuma wurin da mutum zai iya combating na coins so sannan ga taxes kuma in kana son ka samu coins nasu ga abubuwan da zaka yi nan wannan duk wanda kai za su baka coins nasu guda dubu ɗaya sannan a ƙasar nan kuma akwai gyama-gyamai wadda kamar yadda kuke gani a nan in kai playing din game din nan ma ka ringa samun coins nasu so um, yadda abun yake shine Ah, in ya bude maka wannan wurin gashi nan zaku ga yana yana pending to in ya bude naka zaku ga za su nuna maka wurin claiming to duk bayan wata za su dinga baka guda goma sha biyu guda goma sha biyu abin ba sa bayarwa da yawa duk bayan wata ne za ka zo kai claiming nashi kamar yadda suke satoshi suke bawa mutane coins yanzu so yadda abin yake to gaskiya mu nan sun yi bincike akai kuma sun ga lalle wannan abun yana da potential za a amfana da haka mutane sai a bi a je a yi rijistan shi Allah ubangiji ya sa mu dace in kuma mutum yana son zai gayyaci wani ne ga inda zaka danna wannan wurin in ka danna zai bude maka inda zaka zo sai kai copy link naka in kai copy link naka sai kai ma sai ka je sai ka tura wasu sai su zo su yi copy shirin nan anan mutum ka danna sai kai sai sai kai copy nashi sai ka ba wasu su ma su register da wato ainihin da kai so yadda abun yake kenan Allah ya taimaka